Matan dai da 'ya'yansu ƙanana sun zazzauna a rumfunan wucin gadi inda hadari ya taso da alamun tafkarwa kamar da bakin kwarya. Jami'an lafiya na bayyana musu abubuwan da ya dace su sani don kula da lafiyarsu da na yara. Taro ne ma na makon mata masu jego da jarirai na tsakiyar shekara da hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta shirya. Abin da ya fi ɗaukar hankali a taron shine alƙalman da aka bayyana na mata 576 da kan mutu cikin duk mata dubu goma da kan haihu a Najeriya. Hakanan mata kashi goma sha bakwai cikin ɗari ne kacal ke shayar da jarirai nonon uwa a Najeriya. Amma a can Ghana alƙalman sun nuna kashi 67 ne matan ke shayar da jarirai nonon uwa. Dr. Rukayya mako babbar jami'a ce a hukumar lafiyar. Idan mace tana zuwa awon ciki za a iya gano damuwanta damuwan da ake iya tsarewa za a tsare ta a hana ta zuwa gaba daya wadda ba a iya tsarewa kuma akan akwai yadda ake yi kuma a tsaye da ita a hana ta ta zo da tsanani saboda a yi kokarin ganin cewa an kare mata suna mutuwa ko samun wata da kasa lokacin daukan ciki da kuma zuwa lokacin haihuwa da kuma sati shida bayan an haihu babban sakataren hukumar dr rilwanu muhammad ya yi karin bayanin taron musamman ma kan sinadarin da ke kara karfin gani vitamin a wanda ake bayarwa ma yara yana ba su karfin garkuwar jiki yana hana su gudawa amai da gudawa yana ba su karfin fatan ido da kuma karfin ido da kuma fatan jiki to ana bada wannan magani bayan wata hudu zuwa shida shida shine gwamnatin tarayya ta ware duk Najeriya ake yin wannan abun yanzu haka wato abin da ake yi din kuma ana iya kuma gwada musu abubuwa irin na kayyade iyali ta zan haihuwa ana yi kuma duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai kada garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a kuma yana da shi a tura shi wajen bada magani wannan abin ana yin shi a boye ne ba a son mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wani an ga koya mutane yadda suke muna da abun da a ƙasa wata budurwa ma da ta kammala karatu mai suna Blessing Zango ta halarci taron da nuna alamun kaunar kula da yara da nonon uwa gaskiya in na aure zan ba su nonon da ya kamata sosai domin wannan nono na wata shidan yana kawar da cuta a cikin yara sosai na wata shidan na so gaskiya ni ne aure zan ba ma yara na nonon nan na wata shida sosai sosai domin ya samu ya ba su karfi sosai amma ke ba gudun kada hakan ya saki tsufa a'a gaskiya hakinsu ne so dole a ba su me ya kawo maza ne wajen taron ita ce tambayar da na yau shugaban kungiyar masu larurar shan inna na Najeriya bahu Lawan da na ganshi a taron. Na zo ne a matsayina na magidanci wanda yake da 'ya'ya wanda mu kuma matsayin mu na iyaye maza akwai bukatar mu zo don mu koyi irin abubuwan da za a koyar domin mu kara wa iyalin mu kaimi wajen tabbatar da cewa mu an musu allurori na rigakafi da ya kamata don ya amfana da su da mu a matsayinmu na iyali. Ƙungiyoyin lafiya masu samun tallafi daga ƙetare sun halarci taron har ma da kafa wani tanti da aka rika auna lafiyar mutane kyauta don gano suna ɗauke da cutar sida ne ko ko a'a. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.